بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتغى الله وبنجزم تالكي ميكومي من تككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 21 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani kuda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari media in kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin watan ramalana na Sheikh Salim hilali da Ali Hassan Halabi rahimahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 65 za mu tashi a fakara ta dalon malin yace alfitru qabla salatil maghrib daga cikin tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa sahabbansa a kai da kuma waɗanda za su zo bayansu ne ana yin buɗe baki ne kafin a yi sallan magarba ina fata mun gani ana so a yi buɗe baki kafin sallan magaraba. wannan yana daga cikin a wato tarbiyyar da za ka ga mafi galibi mu mun ɗauki buɗe bakin kawai a ci dabino a sha ruwa shi kenan sai a yi sallah sun yi sa za ka ga sallan mu babu natsuwa muna allah allah mu koma gidajen mu ci abinci yana fata an gane abin da ake so ka ci ka yi nak ka ƙoshi sai ka zo ka yi sallah a cikin natsuwa shi sa za ka ga duk inda za ka je a kasashen larabawa ba yadda muke yi suke yi ba anguwanni haka kaga kamar yadda anguwan nan yake to za ka ga dukkan za su taru ne a masallaci kamanci wannan a wannan wannan wani ne wani a duka za a haɗu saboda yanzu gaban Allah ake in kana tinkawo kana da kuɗi aro Allah ya baka ha Allah ne baka kuma aro ne cikin dukiyarsa ne ko wanda yake ba ya ba kafiri ya ba wanda ma yake bai ma san Allah ba bai ma yadda da Allah ba to kaga balle kai da kake musulmi kake bautatawa Allah an gane to hikimar shine ka san halin da talaka yake ciki ai wani mai kuɗi bai san yunwa ba sai in ana azumi duk abin da yake so a duniya zai ci amma lokacin da ake azumi daga cikin tarbiyyar da azumi ke ba mutane musulmi irin mawadatan da ba su san ma da me ake kira yunwa ba duk ranar da wani ya ce ma tun da safe ban ci abinci ba in ka tana da azumin da kai ka san me ake kira da yunwa to kaga za ka taimaka masa an sa maka humanity ta dalilin azumi an sa maka tausayi ta dalilin azumi sannan an sanya maka wato kauna da kuma sanyin alkhairi saboda a lokacin ne wani baya badawa amma ta wannan dalili zai ɗauka ya bada malai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli manzon Allah tsira da alincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana buɗe baki kafin ya sallah sai yayi buɗe baki kafin ya sallah wannan hadisi imamu Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da 160 hudu haka imamu abu dawud cikin sunan ɗinsa hadisi namba ta dubu biyu da da uku hamsin shida daga anas dan malik da isnadi kyakkyawa malam ya ce li an ta'jil al-fitr min akhlaq al-anbiya gaggauta buɗe baki yana daga cikin ɗabi'u na annabawa Allahu akbar kaga ɗabi'u na annabawa shine gaggauta buɗe baki an abi jarda. radiyallahu anhu malam yace daga Abu Darda Allah ya kara yadda a gare sa yace talafun min akhlaqin nubuwah kun ga ababai guda uku yana daga cikin ɗabi'u na annabta na annabawa ta'ajilul iftar gaggauta buɗe baki wa ta'khirus sahur da jinkinta sahur kaga sabanin wani mu ko wani ya tashi karfe uku zai yi nak ya ce yayi sahur ya ci abincinsa ya koshi kuma ya koma bacci in ka mai magana zai ce a shi ya riga ya sahur ko da bacci ya zarce masa shi ba matsala to jinkirta sahur wa wad'ul yamin ala shimali fi salati da ɗaura hannun dama akan hagu a cikin sallah idan ana sallah shine wab'u ko qabdu haka wannan hagun ka ɗaura shi a ƙirjinka wannan daman sai ka ɗaura shi a haka ka yi wab'u kenan ina fata an gani ka yi wab'u kenan in kuma kabbu ne shine sai kai haka ka kama hannun kenan wasu za ka ga suna haka kuskure ne ba daidai ba ne an gani za ka wasu suna yin haka ba daidai ba ne abin ya tabbata manzo Allah na yi shi ne wannan hagun yana ɗaura tafin hannun a kan ƙirjinsa haka sannan wannan da daman sai ya ɗauko ta sai ya haɗa ta a haka shi ne wadu'u kenan in kabbu ne sai ya riƙe ta haka wannan shi ake kira kabbu haka ya kamata ka yi a cikin sallah to wannan yana daga cikin ɗabi'un annaba kaga kenan duka annabawan Allah sun yi sallah kuma duka annabawan Allah kabdu suka yi ko wad'u da su yi sadulu ba ana fahimtar wannan saboda kan kaga mutum ya yi sadulu ya tsaya hannu ke kam to fa ba sunna yi ba dan kada ka ce wannan sunna ne a'a wannan ba sunna ba ce annan kuma mazala bai taɓa yin ta ba an gane kamar yadda imamu ibn abdulbarri ya warware matsalar ba malike ne ya ɗauki muwaɗa malik ya yi mata sharhi a ƙarƙashin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'shar al-anbiya mu tarin annabawa dandazan annabawa umirna an na aymanana ala shama'ilina ala sadri fi sara. an umarce mu Allah ya ce mu daura hannunmu na dama akan hagu a kirazan mu in za mu yi sallah kaga annabawa ga baki ɗaya kaga wannan ya daidai da wannan hadisin kenan ko Daura hannu a abin nan to wani zai ce maka to aya malikiya ta zulu ake yi sai ya ce eh amma ba shi bane daidai sai ibnu abdul ya faɗi hikima cewa bai taba tabbata hadisin da zaka gani na qablu na sadulu duka hadisi ne mawdu'ai na ƙarya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sadulu ba Abin da aka samu shine zamanin imamu malik akwai fatawar da ya yi suka samu matsala da dadda shugaba a wannan lokacin Ya sa aka ladabtar da shi ta kan wannan fatawar aka dake shi a hannu sai hannun imamu malik ya yi tsamin da ba zai iya daga hannu ya rike a kirjinsa ya salla ba to tun da wannan hannun yana masa ciwo sai imam malik ya tsaya haka ya yi sallah to ɗaliban da suka zo wurinsu suka ba da labari sun ga imamu malik ya sake hannunsa yana sallah kuma bayan hannun ya warke ciwon da yake ji sai koma yana yin kabdunsa da ya saba yi to kaga ashe kenan idan wani ya ce ma malikiya sai ya ce a'a imam malik ya rawaito wannan hadisi kuma a muwatta malik wa'ancan da suka gani ai abin da suka gani suka faɗi ba su ƙarya ba amma kuma imam malik bai yi sadulu ba sadulun da ya yi ciwo ne na uzuri ya sa ya yi haka amma asalinsa abdu yake yi a cikin sallah to kaga za ka iya ga kirji ka ce imam malik bai yi sadulu ba abdu ne to nan fa sai a ce eh ga dalilin da ya sa ya yi ko kuma da dalilin ya gushe abdunsa ya ci gaba da yi wanda ya saba shi an gano wannan wannan hadisi ana ce imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir nasa haka kuma nuruddin al-haythami a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid nasa mujalladi na biyu shafi na ɗari da biyar da isnadi ingantacce ya zo da shi marfu'i kuma ya zo da shi mawkufi daga abid darda radiyallahu ta'ala anhu shi abin za yana daga cikin mahaddatan alkur'ani kuma yana daga cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu rubuta alkur'ani sannan kuma yana daga cikin limamai wanda suke yin sallan tarawihi a zamanin sayyidina Umar a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su suna ma mutane sallah ne liman saboda shine amirul mu'minin amma idan aka zo lokacin tarawihi su ne suke limanci shi kuma yana zaune yana ba da oda ina fata an gane to kaga a saboda a shagaltuwa da al'umma ina fata an gane ya gabatar da su malam ya ce ala ma za akan ne ya kamata za ka yi buɗe baki ka yi buɗe baki ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hubu ala fitri bitamin. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitarwa in za a yi buɗe baki a yi da dabino fa yaji fa'alal yajid in ba a samu dabino ba to a yi amfani da ruwa to dabinon kashi biyu ne akwai bal shine Shi ne aka fi so in ka samu danyen dabino to shi ya fi dacewa ka yi buɗe baki da shi in babu danyen dabino to sai a samu busasshen dabino shine attam in babu to sai a samu ruwa in kuwa babu ruwa duk abin da aka samu na furut za a iya yin buɗe baki da shi an gano wannan malam ya ce in ka samu ba to sai ka amfani da ruwa wa hadha min kamali shafaqatihi wa hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusihim malam ya ce wannan yana daga cikin kamala ta tausayi da kwaɗayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga al'ummansa wa nusihim da kuma yi musu nasiha ba wani abin da za ka yi a matsayinka na musulmi idan maza Allah ya koya maka shi sa wani bayan huke ya zo ya samu Salmanu Faris yake ce mai hal allamakum nabiyukum kullu shay kai wai annabinku ya koya muku komai kaga yana irin duka ce ta kure sai Salmanu Faris ya ce ba wani abu da ke duniya da mazala bai koyar da mu ba Ya ce kai har tsuntsu da ke tashi sai da ya koya mana ilimi akai ce kai bugu da ƙari har yanda ake tsugunawa a ba haya sai da Manzala ya koyar da mu ka gane yana so ya nuna maka musulunci shine total way of life duk wani abin da za ka yi a matsayinka na musulmi sai dai karancin saninka ya sa ka ce babu amma ba wai dan babu ba komai sai da musulunci ya karantar da eh, addinin da ya koya maka ma sakin fuska to ne da zai koya maka ba da manzo Allah ya ce wa Abu Zar la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talib yace kakkare na aikin lada kai haduwa da dan uwanka musulmi da sakakken fuska kana masa bushasha. lada ne a wata ruwaya yace at-tabassumu ala wajhi akhika sadaqa murmushin da za ka yi wa ɗan'uwanka musulmi a ah, wani salamu alaikum masha Allah lada ne wani in ka zo ofis ɗinsa salamu alaikum wa alaikum salam an mai magana a ah, ni haka fuska na yake ha haka fuskan ka yake ai ba shi bane tarbiyyar musulmi sake fuskanka masha Allah a ah, sannu da zuwa bismillah bismillah ai yanda mutum ya shigo ya saka mai fuska ai zai ji daɗi ya ga dan ko ko da baka mai abin da yake so ba zai ji daɗi duk inda ya zai ke kai wane ya bani kulawa da na je ofis din saka duba yadda ya saka mun fuska ya mun dariya daɗin dariyar nan da ka mai zai manta ko da baka mai abin da yake so ba zai ce ya ji daɗi yadda ne ka saka mai fuska to amma wani kullum fuskarsa abutan ƙamɗarira in ka yi magana zai ce maka wai shi haka Allah ya yi shi haka Allah ya yi ka ba haka Allah ya yi ka kai dai kamai da kanka haka haka ba murmushi ai sai an koya maka ai in Allah ya sa kowane musulmi zai iya murmushi kuma zai iya murta shi fuska ko to wannan ya zama kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa ka mai da murmushinka da dariyanka mai arha kowa ya samu ka mai da fushinka mai tsada kan wani ya gani ne mu kuma haka shi yanzu muke yi ko haka shi muke ya ce duk inda kake saki fuskanka ka mai da murmushinka da dariyarka mai arha ba wanda zai san bakin cikinka kana cikin damuwa ba a sani ba to wani sai ka ya bata rai me wai an bata masa rai to shi ya bata maka rai ana shi ya bata maka rai wanda ya bata maka rai daban wani yana shigo a ah, masha Allah kai ka saki fuska wani ma je gida sai ya kare akan gida ko an bata mai rai a waje kuma sai zai kare wanda ya bata ma rai daban wanda kuma kake karewa akan sa daban wannan ba daidai bane Allah ka shirya da mu Allah yace qala rabbul alamin ubangijin talakai ya ce allazi ba'asa muhammadan rahmatan lil alamin wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayawa ga talikan bayi da duniya gabaki daya Allah ce laqad kana lakum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم tabbas manzo daga jinsinku ya zo muku ku mutane ne shi ma mutum ne kuna ci yana ci kuna bacci yana bacci kuna farkawa yana farkawa kuna mutuwa shi ma yana mutuwa shi ne jinsinku ɗaya mutum ne ba aljani ba kuma ba mala'ika ba mutum ne yadda kuke mutane a jinsi amma Allah ya fifita shi a cikin mutane ko to wannan jinsin ku ya zo ne mutum ne daga jinsin ku shi za suka ce mali hadar rasul ko ya kula ta'am wa yamshi fil aswaq wai wannan wani irin annabi ne yana cin abinci yanda muke ci kuma yana tafiya kasuwa yanda mu ma muke zuwa kasuwa kaga kenan jinsi ne ko jinsin mutum duka wannan ɗabi'a ce wanda Allah ya sanya wa ɗan adam yake gudanar da rayuwarsa da shi sai Allah ce azizun alaihi ma anittum ai ma azizun alaihi duk abin da zai wahalar da ku wannan annabin baya so ya zo muku da shi duk abin da zai wahalar da ku a matsayin ku na al'umma manzo Allah baya so shi sa na nashi tace ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi isman tace ba taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ba Allah ya bashi zabi cikin biyu sai manzo Allah ya dauki mafi sauki sai dai in abin saban Allah wato duk abin da manzo Allah yake zaban wa alummar shi da ne mafi sauki ai shi sa ko da aka daura masa sallah guda 50 annabi Musa da yake a koma me yi a koma yayi ba aka zartare goma ya kara dawa yace nawa aka yace mai 40 yace in koma ai komawa yayi sai ya ƙara koma ya ce an cire nawa ya ce goma saura nawa talatin ya ce al'ummarka ba za su iya sallah talatin ba koma ya ƙara komawa aka zabce aka zabtare masa sha biyar sai rage nawa sha biyar ya ƙara dawowa ya ce nawa ya ce sha biyar ce ba za su iya ba na riga ka zuwa duniya koma ka nemi rangwame ya ƙara komawa aka zabtare goma sai rage nawa biyar annabi musa ya tambaye shi nawa ya ce biyar ya ce koma ka je ka nemi rangwame Na Allah kai na koma wurin Allah na koma hakunya kunya nake in ƙara komawa sai Allah ya ce to wa'annan su ne salloli na na wajabtawa bayina daga safiya zuwa yamma zuwa dare kuma kowace ɗaya tana daidai da goma kaga hamsin sun fito kenan ko hamsin take asali aka mai da ita biyar saboda falala ta Allah kowace ɗaya tana daidai da goma a gani hamsin ɗin nan alada ke maza Allah duk abinda Allah ya ba shi zaɓi to mai saukin zai bi ina fata an gani shi ta Allah ce azizun ma alai azizun alaihi ma anittum ai ma anittum azizun alaihi duk abinda zai walar da ku yana buwayansa a ce ya gabatar muku da shi bayan harisun alaikum mai kwaɗayi ne na alkhairi gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim ga mu'minai mai tausasawa ne mai tausayi ne jin kai manzo Allah ce duk wanda ya mutu ya bar bashi bashin a kaina to wa zai wannan ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya mutu ya bar dukiya na iyalansa ne in ya bar bashi ni zan biya lil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa Ya yace li anna i'ta' al-jism ash-shay' al-halaw ma khalwi al-ma'ida saboda ba jiki wani abu mai zaƙi tare da wato hanji ba komai ad'a ila qabuli intifa'il a'dha'u bihi shi yafi karɓan gaban jiki yake karɓan abin da ke shiga ina likitoci wannan karatu kaga lokacin babu microscope ko babu abin nan da za a yi tatis amma karatun shi ne in cikinka ba komai haka ci dabino kaga dabino na da zaki ko yana ƙara wa gangan jiki ƙarfi da kumari da kuzari saboda ai damun ka riga ka lankwaye yunwa ta ta riga ta gasa ka ko shi sa wani ma addu'an da zai lokacin da zai buɗe baki ya manta Allah Allah yake jira ya gala dan ya kira sallah kawai ni ko mun kul ana dabino zai ce a'a shi ba ta dabino yake ba kawai ya bi da shi sa sai ka jigin jikin shi ya yi la'asar ina fata an gani malam yace lafiya bal jismu salim musamman ma jikin da yake kubutacce ba cuta sata tarihi ita to bincike na zamani ya gano cewa dabino ne fruit ɗin da bacteria baya hawa su ka gani duk Bala'inta yau in ba dan bincike na zamani ya nuna ba ina iyamur zai tsaya maka yana ce maka dabino eh ina iyamur zai tsaya maka sai dabino wanda yake kin yake kin Allah yake kin musulunci yake kin musulmin amma zai tsaya maka ya dabino za ka ga ya siya ko zai tafi da shi gida saboda an gano yana da amfani ina fata an gane bincike ya gano yana da abubuwa da yawa tattare da shi yana gyara lafiyar jikin mutum yana ƙara masa kumari yana kara masa ƙarfin jini a jikinsa yana fulowi yana abubuwa da yawa kuma duk dabino sannan kuma ma in cikinka ma ya lalace ka ci dabino zai ririta shi Amma mutum yana tuni ne in ya ci dabinan zai yi flushing zai dawo da shi daidai malam ya ce nahu ya taƙawwa ne idan lafiyayyen mutum ya ci dabino zai tsara maka ƙarfi a jikinka wa ammal ma to shi kuma ruwa sirrin da ke ciki fa'innal jisri ya suru lahu bi sauni nau'un min al-yabas saboda jiki dalilin azumi nau'i na bushewa duk zai kama gangan jiki fa'iza ba bilma idan aka sanya shi da ruwa kabula intifa'uhu bil gizali sai ka ga wajen samun nourishment na gina jiki sai ya samu kamala ko yana flushing gaban jikinka sai ka ga mutum ya gawo lafiya lau idan ya ci abinci sai ka lafiya saboda ai ya zama empty ya zai ɗan yi flushing ruwan zai zagaya jikin sai ka ga jikin ya dan samu nau'i na abin nan shine zaka ga mutum ya ce ah, saboda ya sha ruwa ba ka je ka sha ruwa mai sanyi ba <laughs> saboda ka sha ruwa mai sanyi sai kashe maka jiki saboda duka hanjinka duk ya tatta muke in ka dan samu wani wata idan ka dan sha za ka ga zai buɗe maka hanjin to in ka ci abinci za ka ga abincin zai shiga amma in ka sha mai sanyi sai ƙara cewa sai ka ka dan ci abinci kaɗan ka ƙoshi saboda ya riga ya tamuke malam ya ce wa'alam ayyuhal abdu ka sani ya kai bawa mai biyayya ga Allah anna litamri barakatin wa khawasin dabino da kake gani yana da albarkoki masu dimbin yawa yana da kebantattun fa'ida yake tattare da shi ka koma tsibbin nabawi na imamu ibn qayyim al-jawziya babin da ke magana akan dabino aka ga fa'idojin duk wani magani da kake gani da yan pharmacist suke abin nan sai asali daga musulmai ina fata an gane sai mutum ya ce ma ya shiga wani library kaza ya duk littattafan musuluncin da suka ɗauke suka ɓoye sai je gama binciken wani abu sai ya zo sai ya ce maka kaza kuma duka a ciki ne wa'annan abubuwan duk suna ciki sai ce wa kazalikal ma haka shi faruwa yana da wani sirri tare da shi fi ta'thiri ala alqulub wajen tasiri ga zukata wa tazkiyatuha da tsarkake zukatan la ha, illa almuttabi'un abu wanda ya san wannan sirrin sai masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga Allah ya haskaka zukatansu saboda suna bin sunna sai kaga abubuwan a musu sauki a al'amari na rayuwarsu an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala hadisi daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي Allah sallallahu Alaihi yana yin buɗe baki da ɗanyen dabino kafin ya yi sallah. Fa in lam yakun rutubat in ba a samu dabino ba a tamaratun in ba a samu ɗanyen dabino ba sai ya samu busasshe shine tamarat. Fa in in ba a samu dabino ba busashe. hasa hasawatin min ma sai dan kamfato kamfata na ruwa ya sha kaga abinda ake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana aiki da shi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin sa musalladi uku shafi na 163 haka Imam Abu daud a cikin sunan dinsa mujalladi na biyu shafi na 306 haka imamu ibn khuzaima a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 277 haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na uku shafi na 70 daga anas bin malik da isnadi ingantacce malam yace ma za ya kulu inda al-iftar me ya kamata ka ce a lokacin da zaka yi bude baki i'lam akhi sa'im ka sani ya kai dan uwa mai azumi wa faqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu kai littiba'i sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna laka da'watun mustajabatun kai ne azumi kana da addu'a karɓiya kowace rana duk mai azumi yana da addu'a karɓaɓɓiya faqtanim ha fursatun mana ce karibici wannan a matsayin dama an gane kaga da yawan mu sai an kaɗan in aka zo kiran sallah da wuya ka ga mutum na da sai dai kawai yana jira ne ladan ya yi ne ya kira sallah ana kira sai ka ga mutum ya ɗauka mai cin dabino na cin dabino mai shan ruwa na shan ruwa mai shan wani abu na shan abu amma ya manta ya gaya wa Allah damuwarsa ta yi asarar na ranar fa kana da addu'a guda ashirin rana ashirin da tara tun daga farko wato ketowar alfijiri zuwa faduwar rana kana da addu'a confirm for 24 hours 24 hours times 29 or 30 awon nawa kenan kaga yana da yawa to duka wa'annan addu'an ka fuka kace ne a cikin ka ne azumi wannan gara fasa ce Allah ya baka saboda azumin da kake ciki ranar watan Ramalana. malam yace wad'u Allah wa anta muqinun bil ijaba ka kira Allah kana ne sakankan cewa Allah fa ya amsa ba wai ka ce in hmm, bari mu dan Allah ba abokin ka bane ko kuma ba tsaran ka bane saboda haka Allah Allah ne ka kira shi kana ne yadda Allah ya amsa ka gani Allah zai maka abun mamaki ina fata an gani wa'lam anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahin yace ka sani fa Allah baya amsa addu'ar da zuciya rabkananniya ne wasa take kiran sarki yana da yana kallon wani waje yana da yana abu. ka gani, babu concentration babu focus babu determination saboda haka sai Allah ya amma ka su ka buɗe tafin hannunka don addu'a haka ake yi wannan tafin hannun haka ake buɗe shi yana kallon sama kana addu'a kana gaya wa Allah kana addu'a kana gaya wa Allah kuma Allah yana son fadanci ka kururuta ubangijinka kai masa fadanci abinda kake so zai ba ka da saban Allah in kai ta wasu da dake Allah zai baka zai baka abinda kake so ya Allah ni ne sako ne ni ne kaza ne ya Allah ka tausaya mun in ka in ka toshe mun kofarka wa zai kalle ni ya Allah ka tausaya min ka yafe min tuba na a zunubaina ka bani kaza kyautar ka fi karfi ka hana ni duk da ina saba maka saboda ba komai bane a wurinka kaga kai wa Allah fadanci kenan kaga ko Allah ya baka amma wai sai ji mutum wai shi ba zai gaya wa Allah damuwa shi ba sai ce ai na kira malamai suna min adda Allah mutum ne ya ce kenan bai ka damu ba kai ake bukata ka yi addu'a ka gaya wa Allah damuwarka ka nuna kai mabukaci ne sai Allah ya kyale ka kuma in haka ne halin yace wad'uhu bima tasha'u min da'awati alkhair ka kira Allah da abin da kaga dama na addu'o'i na alkhairi la'allaka ta'uzu khairai dunya wal akhirah dan ka sami alkhairin duniya da lahira ka kira Allah an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam salatu da'awatun mustajabatun yace addu'o'i guda uku na mutane ana karban su kai tsaye direct connection sai ce da'watu sa'im addu'a mai azumi ina fata an gane kaga ɗaya kenan sai ce wa da'watul mazlum da kuma addu'an wanda aka zalunce shi an gane addu'an wanda aka zalunce shi shi ma direct Allah na karba wa da'awatul musafir da addu'an matafi kaga mutum ne ta kare ta ce Allah ma addu'a ah, kai da kake da confirm confirmation kai naka aikin confirm ne daga Allah an karba to me ya kamata ka yi ka sa sai mu ce kakka manta ma a cikin addu'a lokacin da sayyidina Umar zai yi tafiya zai je aikin umra ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce mai la tansana fi du'a'i kakka manta mu a cikin addu'anka mazala ne bai ce mai wannan sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah in yi addu'a ana bukatar na wani ba a bukata amma yake kakka manta mu a cikin addu'a wato al'umma kada ka manta mu a cikin addu'a in kana hanya saboda addu'a matafiyi karfafiya ce saboda haka sai mutum ya ribaci wannan dama ya roki Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi wannan hadisi a ah, malam yake cewa imamu al-uqayli ya fito da shi a cikin abu afa nasa mujalladin farko shafi na saba'in da biyu, haka abu muslim al-kajji ya ambaci wani yanki na hadisin a cikin juz'ul ansar ansari da isnadi ingantacce sai malam yace wa hadhihi ad-da'wa allati la turaddu takunu 'inda fikrika wannan addu'an fa da kai tsaye ba a maida ita direct Allah ke karɓa ka ajiye ta a lokacin da za ka yi buɗe baki ne a lokacin da kowa zai yi buɗe baki addu'an nan ake karɓa an gano wannan sai ce li hadisi abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa malam ya faɗan maka wannan yace saboda hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun la turaddu da'watuhum mutane uku ba a mai maida addu'ansu in suka yi addu'a kai tsaye Allah ke karba su waye wa'annan sai ce as-sa'imu hina yufṭiru mai azumi a lokacin da yake a baki kaga maimakon mu yi gaggawancin abinci tsaya ka yi kuka ka gaya wa Allah damuwarka Allah zai biya maka bukatu ka roƙa wa ƙasarka ka roƙa wa kanka ka roƙa wa iyayenka ka roƙa wa ƴaƴanka ka roƙa wa matanka ka roƙa wa maƙwabtanka ka roƙa wa ƴan uwanka kai hatta abokan sana'arka in suka yi kyau ai za ka ji daɗin sana'a in suka lalace to kai ma ai ba za ka ji daɗin sana'a ba an gano wannan to kowa na buƙata kaga na farko kenan sai ya ce wal imamu la'adilu jagora ne adalci shugaba mai adalci a cikin mabiyansa kai tsaye in ya ce Allah ka yi kaza Allah zai amma da sharaɗin ne adini to nan abin da ake nufi yanzu kai ne mb na kamfani misali ko to ya zama na cewa kana adalci to duk lokacin da kai addu'a Allah zai karba kai ne mai gida a gidanka kana da mata ɗaya biyu uku hudu ko ɗaya biyu uku ko ɗaya biyu ina ba ta gane idan kai musu adalci duk abin da ka roki Allah Allah zai ba saboda kai adili ne a inda kake ina ba ta gane duk inda kake mutane ke karkashin ka kana musu adalci to duk addu'an da kai Allah na karba ya kamata mutane su san wannan karatun sai na ƙarshe sai ce wa da'awatil mazlum da addu'an wanda aka zalunce shi ina masu zalunta mutane to kaji don ka zalunci mutum ya ce Allah ya isa to an gama ka bi shi ka roke shi ya yafe ma wane ya fi maka alkhairi a ce ka tsoro tsoro a ce ai ba laifi ba ne ka ce ya haƙuri ka yafe ma. menene na maka amma mutum ya ce maka Allah ya saka ce ka tafi dama ai isasshe ne wallahi ka kadi kuma akwai haƙƙinsa a kanka ba za ka taɓa ganin daidai ba kuma Allah ya riga ya rantse ya ce wallahi sai ya saka masa wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi na rantse da buwayata da girma na Allah ce wallahi sai na saka maka ko da ba wani ɗan lokaci ne sai ya saka a wata maruwaya ta imam hakim ya ce fa'innaha turfa'u ilar sama'i ta annaha shirara addu'an wanda ka zalunce shi ana ɗaga ta sama ne kamar walkiya tana haska sama jaba kiɗe mala'ikun sama sai sun ganta kawai za su gani shi ne abu mu'allaf kenan abu mu'allaf daga cikin sahabbai da wani mutumi yake so ya kashe shi zaluntar sai ya kwace kuɗin kuma yake sai ya kashe shi كما من من نمز الله صلى الله عليه وسلم يتي دعني أصلي ركعة أربع ركعات يتي فاني داما إيه ركعة هو يتي يتي دني صلى ينا سجدة يتي سي أدعى يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك التي لا تضام وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا الليش ya mujid ajisni ya mujid ajisni ya mujid ajisni yana idan da sallah kawai sai da an ce mai kum kai kashi ya ce yana daga kai sai ce ya abdallah جئت من عند من لقد أغاثني الله بك أي باوان الله daga ina ka zo kuma dan Allah ya bani agaji ta dalilinka sai ya ce mai ana malakun min mala'ikatin sama'in rabi'a ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu ya ce lamma da auta bi du'a'ikal awwal lokacin da ya addu'an nan a karo na farko suni'at li ali sama'i qa'qa'a mala'ikun sama kawai suka ji ƙungi kawai walamma da auta bi du'a'ikal thani da ka ƙara maimaita addu'an a karo na biyu suni'at li ali sama'i bajja sam mala'ikun sama gabaci ɗaya suka ji sama ta ne da ƙara kawai walamma da bi du'a'ika sali da ka maimaita addu'an a karo na uku qila li du'a'u makrube aka ce kai wannan addu'an mutumin da ya shiga cikin bakin ciki ne yace fasta'azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha al-lish ni dinna da kake gani sai na nemi izini a wurin Allah ya min izini saboda addu'an nan da kai in kashe maka wannan farawa ne sai Allah ya min izini shi da na zo na farka maka shi na kashe shi kaga a sace ya samu ne ya samu ijaba to saboda haka ai hattara da zaluntar mutane malam yake cewa wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'in sa mujalladi na hadisi namba ta 2528 haka imamu ibn Majah hadisi namba ta 1752 haka imamu ibn Hibban a cikin sahihinsa hadisi namba ta bakwai sai hadisin karshe da zamu karanta a gabas sai yace an Abdullahi bin amur bin al-As qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yace inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turat lallai mai azumi a lokacin da yake buɗe baki akwai addu'an da idan yayi ba a mai da ita direct Allah ke karba to kaga wanda bai san wannan bai sani ko duk lokacin da ka zo buɗe baki ka tsaya ka yi addu'a saboda ka samu wannan tagomashi wannan hadisi imam ibn maja ya rawaito sa cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai haka imamu hakim a cikin mustadrak mujalladin farko shafi na 422 haka imamu ibnu sunni a cikin sunan dinsa hadisi namba ta 128 haka abu dawud abu dawud Tsayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta da tara. Ya ce wa afdalu du'a mafificin addu'a addu'a'ul ma'thur an rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine addu'an da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza aftara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi bude baki yana cewa in ya gama buɗe baki in ya gama bude baki sai yace, ce zahaba zamau wa ballatil 'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah zahaba zamau kishirwa ya gushe ai ka riga ka sha kenan ko wa qallatul uruq jijiyoyi duk sun jiku da shan abin sha ko wa sabata ajru insha Allah ladan ya tabbata da izinin Allah da izinin Allah azumin nan na samu ladansa kaga an koya maka kyakkyawan zato tsakaninka da wake nan ubangijinka a wannan gaban ya kamata mu daka aya idan Allah ya raya mu gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan gabar da it'amu sa'imin ciyar da masu azumi ta kamfalala da ke cikin ciyar da masu azumi saboda haka duk inda ake iftar ba za ka so a kale ka ba a ce kai ma kana daga cikin waɗanda za su samu wannan tagomashi na ciyar da masu azumi a kowace rana za ka samu wannan lada gwargwadon abin da ka sa haka Allah zai baka lada kuma haka za ka samu ladan wannan azumin mutanen da ka ciyar za a baka ladan azumin ciyar wanda kai ba azumin su ba ciyar wanda kai musu za a baka lada bonus in ka ciyar da mutane ɗari za a baka a ranar yi azumi ɗari da ɗaya in kuma mutane ɗari biyu ka ciyar za a baka ladan mutane ɗari biyu da ɗaya in mutane ɗari uku ka ciyar za a baka ladan mutane ɗari uku da ɗaya wannan fa shine sirrin da yasa ka ga larabawa da gaske aljannan suke nema kaga mutum yayi budget ko a watan azumi miliyan kaza zai ciyar saboda ladan yake so ba kudin yake kallo ba abun banza abin da zaka mutu gaban su ina fata an gane kuma a duniyar ka zo ka tabbe su kuma dole a duniyar zaka bar su to gara kai wa kanka ne tanadi su aka amfane ka bayan ka mutu har sai wallahi duk alkhairin da kake yi a ranar lahira sai ka yi nadama cewa da ka sani sai ka yi fiye da haka duk alkhairin da ka kuwa duk aikin ladan da ka yi duk irin alkhairi da taimakon da kake yi in ka ga ladan da Allah zai ajiye maka a lahira sai ka jatsi ya tsaka ka ce kai da ka sani a duniya ka yi ninkin ba ninkin shi sa kada mutum ya ruɗe ce a ina alkhairi ko duk alkhairin da ko komin yawansa a ranar lahira irin ladan da Allah ya ajiye maka sai ka yi nadaman da ka kara fiye da wannan to balle ma wanda baya yi fata fata to kaga wannan kaga shi ba a labarinsa Allah ka samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai masu tambaya za mu amsa in babu kuma insha Allah za mu tafi ta cikin karatun da muke sai insha Allah wa alaikum نعم نعم idan aka idan mutum ya zo aka kira sallah kai ka ci abu to sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a ko kuma kafin a kira sallan ka yi addu'o'i ana gama kiran sallan sai ka ci abu an gane to duk wanda ka yi ya wadata eh. na'am wa alaikum salam addu'a eh in mutum zai addu'a eh haka yana tambaya ne in mutum zai addu'a ba a raba wannan hannun mun saba raba an gane ibn rajab ko kaga wani haka addu'a haka ya Allah <laughs> akwai ladabi ai ka gane ibn rajab alhambali a cikin jami'ul ulum wal hikam nasa ya zo kan hadisin ya rabbi ya rabbi ya zo yana sharhi cewa wannan tafin hannun haka aka hada su an gane guda biyun nan haka ake so ka hada su suna kallon sama kai kuma hannunka na kallon tafin hannun suna roƙon Allah an gane ne kenan ko kuma kai haka da wannan abdullahi dan abbas ya ce in kai haka tuwahidullah kana kaɗai ta Allah kana nuna babu wanda ake roƙo ba Allah kaɗai ba to duk wanda ka yi daidai ne an gane akwai malaman da wannan hadisin suka gani ba su ga wannan ba akwai malaman da kuma wannan hadisin suka gani ba su ga wannan ba saboda haka wanda suka ga wannan suka kore ba wancan wancan da suka ga wannan kuma suka ce ba wancan amma duka hadisan sun inganta eh hanya biyu ce ko dai kai haka ko kuma kai haka an gane saboda sai ka goni wani yayi haka ka ce ka ga wani salo ka san mutum in ke san abu ba me kunya na tsiye yi tambaya sai ce kai shi fa wannan addinin fa yaya shi shekarun sa kaza a duniya bai taba ganin an yi addu'a haka ba kai ina ka samu wannan a'a hadisi ne kuma ingantacce wancan ma hadisi ne ingantacce Ka gane saboda ka duk wanda kai daidai ne amince wannan eh wannan alaman kaɗai ta Allah wannan kuma tana nuna Allah na sama kuma shi take da bukata zuwa gari. an gane duk wanda kai yayi Allah ya samu dace wa alaikum assalam dakta amin ah na'am to na'am eh Now. Hey. Now. Hey. Now. na'am eh yawa na farko shi kuɗin da ake juya su ɗi ba a tsaye suke ba babu zakka a kansu ka gane wannan ina fata an gane kuɗi ne kake kasuwanci da su ba a ajiye suke a account ɗinka ba ko da sun kai tiriliyan babu zakka a kansu saboda ba a tsaye suke ba dole sai an ajiye su kuma sun shekara amma idan mutum yana da kuɗi misali a akawun ɗinsa misali yana da miliyan uku sai yi wani harkan kasuwanci kuma wannan miliyan ukun ya shekara sai wani harka ta kasuwanci ya samu misali miliyan biyar. ka gari ba kenan ko sai ya shigo da shi akawun ɗinsa to yanzu in ya tashi fitar da zakka ba zai ce wannan ɗari biyar ɗin ba su shekara ba ba zakka a kansu Tunda asalin kuɗin da ke ciki zakka ya hukun su ko to zai yi plusin ɗin wannan kuɗin miliyan uku da wannan ɗari biyar sai fita musu da zakka saboda asalin uwa kuɗin ta kai zakka an gano wannan ko da misali wannan ya shekara yau zai shekara gobe yau ya samu wannan kuɗin kaga gobe ya shiga ko to in ya tashi fitar da zakka duka kuɗin zai hada miliyan ɗari biyar da uku shi zai fitar wa zakka ba zai ce a ukun nan kaɗai zai fitar wa zakka ba an gane zai dunkule tun asalin kuɗin zakka ta hau kanta to wannan da ya shigo ana haɗa shi ne kawai sai a mai hukunci an gane amma in yana waje ne ana jujjuya shi to babu zakka a kansa an gane? amince wannan sannan kuma idan mutum na da kuɗi kuma aka ɗauke shi a cikin kwamitin zakka shi ma ana bashi zakka Allah ne ce a bashi an gane shi ne wal'amili na alaiha da wanda suke aikin zakkan su ma a basu amince wannan to za a bashi sai dai in shi ya ce baya so wani abu ne daban gane yawa kuma hikimar zakka shi ne gusar da talauci a cikin al'umma a kamar yadda yawancin mu 'yan najeriya muke tunanin wai in ka ba mutum zakka kai ma ana so dole sai shekara ta zago shi ma ya fitar a'a asalin hikimar zakka poverty alleviation mazala ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ana karba ne daga masu kuɗi a ba talakawa a rage musu radadi na talauci kaga kai ka ci kaza kullun kana ji shi wani ma sai shekara shekara shekaran ma da kyar ko sai sallah ya zo na azumi sai kuma babban sallah shi kuma sai wani shekaru ta zado in ka ga ya ci kaza kila wani alhaji ne da ya ce shi zo ya dan zo ya dan ci abinci a gidan kila ya dan samu kaza ya dan yi wata da shi to kaga wannan a rage masa wannan radadin da talaucin da yake ciki shine sirrin da yasa ake fitar da zakka an gane to yanzu ka zo 500 biyar dubu goma dubu ashirin ai ko kuɗin manja bai ba ko an gane saboda aka shine ka shi da kauri ɗan miliyan ɗaya ne alal akalla ka raba shi hudu kowa ka bashi ɗari biyu da hamsin kaga duk wanda ka bashi ɗari biyu da hamsin insha Allah zai rage mai raɗaɗin talaucin da yake ji a gida an gane shi wannan amma ba ka zo ka ba wannan dubu goma wancan dubu a'a ba haka ake yi ba ka bashi shi da kauri shi ma ka gaya, insha Allah a shekaran ko da bai yi na wata shida ba zai na wata hudu ko uku ko to ai ya rage eh ne abin Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na'am ana fitar mata da zakka mana zuciyar da ta kai wata sha ɗaya ana fitar da ita kabla da wata ɗaya ana iya fitar mata da zakka kuma da wata biyu ma ana iya fitar mata da zakka bayan ta cika da wata ɗaya shi ma ana fitar masa da zakka eh tahdiman wa ta'khira duka ana fitarwa indan wata ɗaya ne ko wata biyu ana fitar gane eh na'am eh kasuwanci na'am abin da ya tara abin da kudin ya ajiye shi ake fitarwa zakka yanzu kudin ba sai iya lalace a hanyar ana ajiye, akwai kudin da ake ajiye shi saboda bukata akwai kudin da kuma ana harkan kasuwanci akwai dan kasuwan baya taba iya ajiye kudi saboda harkan kasuwancin da yake zai samu kudi kayan yana samu yana siya yana samu yana siyani, to yana haɓaka za ka ga shi kuma riba yake ajiyewa amma asalin uwar kuɗin yana juya shi ne harkar kasuwanci sai ka ga yana ajiye riba riba na taruwa har ka ga ya kai nisabin zakka eh to wannan dai babu zakka a kansa eh wannan dai babu zakka sai ya shekara kuma ya kai nisabin zakka in dai ba dai ya ajiye shi bane ya shekara shine ka'ida eh an amma wanda ke ajiyewa to shi kenan amma kuma idan misali kana da kuɗi ka ajiye shi ne ka ajiye shi a wuri wanda duk lokacin da kake bukata za ka karba kaman kaman na account ne wanda ka ajiye shi kaman shiya ka ga ai kaman na account ɗinka ne yana ajiye duk ranar da ka ga dama za ka ɗauki kuɗinka haka ne haka ne ko ba ka ba saboda ai kana ana juyawa an ajiye maka shi standard wannan kuma kana harkan kasuwanci ne da shi duk ranar da kake so ka fita za a aji to in ka tashi za ka lissafa da shi saboda shi ma ajiye ki to za ka lissafa da shi can kana da shiya na miliyan goma can kana da shiya na miliyan ashirin can kana da shi na miliyan ɗari to in ka tashi duka za ka haɗa su da wannan sai ka fita saboda shi ma ajiyayye ne gane yawa duk ranar da ka tashi fita ai za ka cire abin nan kamar wanda ake irin na operatives da ake wurin aiki da sauransu ba za ka sa ana cire maka kuɗi ba a ajiye ba ne ana juya kuma duk ranar da ka za a baka kuɗin ka tashi to shi ma ayyukan shekara wani kuma in ya kai nisabin zakka a inda yake shi ma za a fitar masa eh sai kai plus din sa sai kai minus din divide by 1 1 over 40 ne wato shi hikimar zakka na farko kuskuren da kake yi a wajen neman kuɗin wani lokaci a duk yadda ka kai ga takatsantsan wajen neman halaliya akan samu wani ɗan kuskure ko a wajen neman to wannan zakkan da kake fitarwa shi zai kankare maka wannan kurakuran da laifin da ka yi a wajen neman kuɗin eh na'am na'am eh idan suna yi shi kenan idan suna yi wannan shi kenan eh in suna yi wannan shi kenan amma an ba sa yi kai kuma dole ka cire na'am wa alaikum salam na'am na'am eh eh wannan ayi ba da jaman bilgaibi ne babu tabbaci ya gani amma ba ya kwanta control din sa ai abin da gusa maka ake yi to ai ba naka bane da sai yadda aka yi da kai ai wani ma ba yana zuwa ya cinye su ba wani har ya mutu sai dai yaransa ne kawai za su yi benefitin ko eh wannan daban amma inda misali kawai kana ganin su confirm yadda turawa suke yi misali kana gamawa gashin din kawai za ka ɗauka ne a kan ɗin naka ne ke za ka fita musu da zakatun da suna nan suna under your control amma irin namu nan ai rajaman bilgaibi ne a gane eh Allah ya samu dace ina eh na na? eh ta su ne kawai wanda ake ajiye a cibiya haka wannan hanafiya ne shi ma hadisin bai inganta ba an gane wa'annan dai su ne ko dai kai haka ba haka ake yi ba kuskure ne in kana kuma ba haka ba kamar yadda wasu suke wani ma haka ga yayi haka wai yana sallah duk kuskure ne in ka daura wannan wannan sai ka sa shi haka shine wadda kenan ko kuma kai haka shine qablu kenan duka su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma su ne hadisai suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma duk wanda ba wannan ba duk hadisan da suka zo ba su tabbata ba wasu hadisan ƙarya ne wasu kuma hadisan kirkirarru ne an gane na cibiya wannan mazhaba ce ta hanafiya kuma babu wanda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka na sadalu shi ma haka bai inganta ba an gane wannan dai shine muka karanta hadisi ɗabi'an annabawa duk annabawan Allah haka suka yi sallah to kaga kai ma sai ka koyi da annabawan Allah kai ne na ƙarshe wannan kuma akwai sabanin malamai yana tambaya bayan sami Allahu liman hamida shin zaka saki hannunka ne ko ko zaka mai da hannunka shi kuma akwai sabanin malamai kuma dukkan su akan hadisi guda ɗaya ne fiqhu ne kawai tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga ruku'i yana mai da hannunsa kamar yadda yake haka hadisin ya zo to yana mai da hannunsa kamar yadda yake yaya yadda yake wanda suka ce zai yi kabbu suka ce yadda yake yi kafin ya yi ruku'i ya yake kafin ya ruku'i ko to wanda kuma ya ce a'a suka ce yadda yake kafin ya fara sallah ya yake ka ji ke. fikiyun ne kawai a cikin hadisin an gane fikiyun ne a cikin hadisin saboda haka wasu suna ganin kawai sakewa za ta yi tun da an ce ai yanda yake kafin ya fara sallah haka nan sai yake wancan kuma suka ce a yanda yake a lokacin da yake sallah to ya yake a lokacin da yake sallah yana kafi saboda haka kafi ina ba an gani kaga imam nasiruddin albani yana da fahimtar sakewa za a yi su ibnu baz da su uzaimin su kuma sana da me za a rike an fahimci wannan eh cikin hadisin ne kawai eh kuma yanzu wannan Allah ya samu mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya saba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana inda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su abin zai amfane mu duniya da lahira wannan zaɓe da ke zuwa ya Allah ka sa mu ga alkhairin sa lafiya ka zaɓa mana shugaba a wannan jiha namu wanda zai zama alkhairi gare mu ya Allah duk shugaban da zai zama sharri gare mu ya Allah kada ka ba mu shi duk wanda zai zama alkhairi gare mu ga addinin mu ga rayuwar mu da kuma wannan yanci da muke rayuwa ya Allah ka azurta mu da shi mu ma ka ba mu ikon yi masa biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda kuma yake so ya amfani da wannan dama ya haddasa fitina a cikin wani jiha da muke rayuwa ya Allah ka fi musanin sa ka yi mana maganinsa, sa ka yi mana maganinsa ka kare mu daga dukkan wata fitina ka sa a yi wannan zaɓe lafiya kuma ka zaɓa mana wanda zai zama mafi alkhairi a gare mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana tagomashin arzikin da zamu yi wa addini hidima irin hidimar da yi ko fiye da wanda yi mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu a wurin nan da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon tuba daga zunuban mu gaba kide kafin mu koma zuwa gare ka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk